kundin Hausa Novels. Ƙayar ruwa, babi na tamanin da uku. Sai da ya ɗan matsa ciki na, kafin ya ce, Ahab, ki yi min saɓi ɗaya saboda kina gudun kan labari ya sha bamban kenan. Dama ke ma na san ai ba ciki kika da ni ba. Ƙaramin filo ɗin kusa da ni na ɗauka na ƙwala masa, sai ya miƙe yana dariya da cewa, Tunda da kin min wayo ba za ki min wanka yanzu ba bari na je na shirya. Idan ban wanku ba ai kece ce kika ja. Kar ki zo min shimfiɗa kina min ƙorafi. Sai ki je wurin su hajji ɗin, ni ma na je mun gaisa da su. Kafin nan na gama sai mu yi breakfast ko ma na ce lunch tunda dai har azahar ya kusa. Na muke ina cewa breakfast ɗin 'yan boko ba, ka mu je ne maka wanka to ko da na ɓaci sai na sauya wasu. Kwalliyan ai dama naka ne kuma ka gani kuma ka yaba. So a ƙara yin wani, ai ba za a gaji ba wajen yi maka abin da zai burge ka. Janyo ne ya jikinsa yana shafa gefen fuskana. Sai faman ya baken da nan yake yi a hankali ya sa hannayensa ya shafa marata zuwa ciki na ya ce, Berison wannan shafaffen cikin zai ɗauki ajiya insha Allahu. Maganar ta taɓa zuciyata, na ɗago ido na kalle shi da zimmar yin magana, kamar ya san me nake shirin faɗa ya saurin haɗe bakinmu wuri guda. Sai da ya yi mai isar sakana ya rabu da ni yana cewa, just sai Allahumma amin. A sanye na ce, to Allahumma amin, yawwa ko kefa mai, addu'a na sauya ƙaddara, so mi addu'a kawai Allah ya bamu mai albarka. Ko ban samu daga gare ni ba, ko ban samu daga gare ni ba ma su iso ma sun ishe ni, ina faɗin hakan ina tunawa da baya. Yadda duk sona da yaran Nazifa haka mahaifiyarsu ta min katanga da su, ƙarshe har aka yi min ƙazafin kisa. haɓarsa bisa na ya ce mai muna da buƙatar ƙarin yara. Baby ina son yara, so nake ku cika min gidan nan da 'ya'ya in ta kallon ku ina jin daɗi. Kunne na yi ɗan ciza tare da raɗa min magana, wai zan basa na rana ya ji an fara tsikararsa. Sanyin ya murmushi na mai faɗi wanda muka yi a tare da shi. Sai cewa yayi, na shiga na samu kuna magana da Safiya a waya, saboda asaran kati irin naku kuna cikin gida ɗaya ko da yake na san gulmana ake yi. Na waro ido waje ina cewa gulmanka kuwa, e mana in ba haka ba me kike ce mata to, na san dai ba za ki iya faɗa mata sun wahalar mata da ɗan uwa a daren jiya ba. Sai dai zan so ki sanar mata ɗan uwanta ya rasa hankalinsa ta dalilin wannan halittar mai kyan sura. Har yana tantamar akan da gaske ne kuwa matar tasa ta taɓa wani auren a baya, ba rufe shi kuwa aka yi ba, ki ce gaskiya ina da ja akan hakan don ni hanyar da na shiga ba a taɓa taɓa ta ba. Murmushi ne kawai ina sunkuyar da kaina ina jin farin ciki mara misaltuwa na ratsa ni. Ni kaina a jiya na yi matuƙar mamaki, ko da yake ba ƙaramin gyara su maman Yasmin suka yi min ba. Ni kaina na rikice balle shi. A tare muka fita da shi a ɗakin, sai da na je na haɗa masa ruwan wanka da turarurrukan da na yi amfani da su. Na so na yi masa wankan sai ya ce no na bari na yi masa na anjima. Ya ce no na bari na yi masa na anjima. yanzu na je wajen hajjo jokar na bar su da tunanin lafiya su tsammaci ko ya yi musu kace-kace da yarsu ne ina dariya na fita a toilet ɗin na ɗauko masa kayan sawa na ajiye masa kana na fito na wuce wajen su maman batula ina zuwa kuwa na faɗa jikin maman yasmin cike da kunya har ina kasa ɗago ido na kalle su Hajjo ta ce Allah ya mar da ke a wannan farin cikin da nake gani a fuskarki. Duk aka amsa da amin, wai sai na ji suna min batun an yanzu za su wuce abba ya kira ɗazu yana ta faɗa wai ko kunya ba su ji ba sun zauna a gidan surukai na ce kwana biyun kawai ni fa na yi zaton ko sai zuwa jibi ma za su tafi maman yasmin ta ce to ni har zagi na ma sai da yayi ya ce bai ga amfanin a ce ya ce ya ce bai ga amfanin a ce sai mun kwana a gidanki ba na ce menene ma na zuwan da mun ba da amanar ki ai sai mu kamo hanya ko gidan nake ma gidan ma gidan ma ma zo daga baya kai abato shi sai na kai abbato shi kai abba to shi da sai na zauna a gidana babu wani nawa kenan ma ni na kawo kaina mama ai ta ce ai dai Mama, ita ce, ai dai kin san halin abbanki. Shi da so ya yi maku taho da mijinki kawai ba sai an miki wata rakiya ba. To kuma da gaske ɗin za ku tafi kwarai makuwa. ai yadda kika gan mu nan ke kawai muke jira dama mu yi sallama. Shi ba kanshi Salim ɗin ya zo yana ta mamakin. Ya ce ba za mu ƙara kwana ba, muka ce a'a kar mu muka ce a'a mu bar muku muka ce a'a bar muku gida za mu yi ba iyayen kawai ba ne. Ni duk sai na ji babu daɗi da zancen tafiyar tasu, jikina ya sanyi, maman kai na tsokana ta wai na je na ƙule na bar su, idan suka ƙara kwana abin da ya fi haka ma za su fara gani. Maman kai ke ce min ai da safe na fito nake, ai da safe na fito, ai da safe, ai da safe na fito, ai da safe na fito da ke. ai da safen na fito karfe ai da safen na fito ai da safen na fito ke karfe shida fa abu ya doka mana kira Allah ya so wayar maman Yasmin ce ta faɗa tana dariya da safiya na ci karo a falon dama ina cewa za mu je ɗaki dama ina cewa za mu je ɗakin a shirya miki sauran abubuwan sai na ce ai ta gyara min komai sai na ji raina ya yi mun Sai na ji raina ya yi min babu daɗi, na san fa tabbas Safiya za ta iya gyara min ɗakina, amma saboda zan kishi ban wani kawo ta cikin raina ba. Mama, mama hai ita ta faɗa min kirkin kudrat suka ce ita ta maman Mama ita ta faɗa min kirkin kudrat ta ce ita ta zo ta tada su saboda sallar asuba. Da kanta ta shiga toilet ɗin ta saita musu ruwan zafi suka yi alwala da shi. kuma kafin bakwai ta kawo musu abin kari tana ta ce musu idan akwai wani abu da suke bukata idan akwai wani abu da suke bukata su yi mata magana sai fadar kirkin ta suke ta yi sai fadar kirkin ta suke ta yi sai fadar kirkin ta suke ta yi gwagwa na cewa an dai baka saurin Gwagwa na cewa an ce dai baka saurin shaidar mutum amma ita wallahi har zuciyata na ji kudurar ta kwanta min haka kuma ta shaida haka kuma ta shaida haka kuma haka kuma ta shaida shaidar da tana haka kuma ta shaida shaidar haka kuma ta shaida ta shaidar da tana da tabbacin za su ji labari mai daɗi ba haka kuma ta shaide ta da shaidar da tana cewa haka kuma ta shaide haka kuma ta shaide ta da shaidar da tana da tabbacin ba za su ji labari mara daɗi ba nan suka saka ni a gaba suna taimun faɗa da nasiha gami da shawarwari sai ma da hajja ta sa aka kira ƙudurar suka haɗe mu gaba ɗayanmu hannuna cikin na da haka ma ta sa muka yi musabaha tana cewa addu'anta da duk fatanta ya ya sa ma ba za su ruɓe ba ƙudurar ɗin har da hawayenta tana ce musu su yi mana addu'a don Allah kar a don Allah kar samu shaiɗanin da zai raba kawunan mu. <clears throat> Ina zaune a nan wajensu ana tafira. Maman batula ta ce ba don aure mai kai mutum inda bai tsammani ba ina ta taba tunanin za ta zo wannan garin mai uban nisa sai ga shi kuwa sai ga shi kuwa ya kawo ta har da kwana ma ana ta shaftan fira ni duk a ƙage nake na tashi na tafi wurin mijina hankalina na kansa ba na son barin shi shi kaɗai can sai ga ƙudurar ta dawo da katon tire na abinci ta aje suka shiga yi mata sanni da aiki da ɗawainiya da su Hajja na cewa ya kamata ki huta haka tun safe kike ta ai tun safe kike ta kai kamo tun safe kike ta kai komo tun safe kike ta kai komo tun safe kike ta kai komo da mu kin ga mu abincin safen da muka ci har yanzu a ƙoshe muke wallahi ya kamata ki huta haka kuma an gode Allah ya sa albarka mun ji daɗin yadda kika karrama mu wallahi mun ji daɗin yadda kika karrama mu wallahi kin mana kamar naki tana murmushi ta ce ai duk ɗaya ne mama kuɗin nawa ne, ni ma kuɗin nawa ne, ni ma ku ɗauke ni, ni taku ce, tunda har zama ya haɗa ni da ‘yarku. Dariya ta subuce min saboda hausar tata, banda ɗazu da aka haɗa mu ana mana nasihar nan, ni ban taɓa jin ta yi hausa ba. To ɗazun, to ɗazun dan ina cikin zafin kishi ne yasa ban ji gwarancin da kyau ba. Ashe haka ta iya kwaɓa hausa, kuma bata kuma ba wai kwaɓar ba ne. kuma ba wai kwabar ba ne hausar akwai ta a bakin ta yanayin fitar maganar ne abin dariya ita ta dube ni ta ce me kike yi wa dariya ta faɗa da turanci na ce mata ai da hausar zaki faɗa madan ta kawo min duka tana cewa ‘yar wulaƙanci zan zo in fi ki iya hausan ne. Gwagwa ta ce rabu da wannan ƙanwar taki, mu dai dan Allah ki huta kin ji ‘yata, mu dai dan Allah ki huta kin ji hidiman yayi yawa ta ce mama waye zai gajiya da yi wa manyansa hidima idan kina son ganin idan kana son ganin daidai ai sai ka kyautata wa iyaye na dauke ku iyaye na ina kwadayin kwaɗayin ku da alkai ina kwadayin ina ina kwadayin kwaɗayin ku da alkairin ku ina kwadayin kwaɗayin ku da albarkan ku ba zan gajiya da yi muku bukatun ku ba har ku tafi ko wannan yarinyar ba zan bari ta kwace ladan ba ko wannan yarinyar ba zan bari ta kowane yarinya ba zan bari ta kwace ladan ba zan bari ta kwace lada na wan sakon ba komai ni zan yi muku na ji daɗi sosai yadda ta mutunta min ƴan uwa saboda da za saboda da sai da za ƴan uwa sai da za ta fita ne take ce min sisi na haɗe mana namu gaba ɗaya a danin ko za ki tafi siti sisi na haɗa sisi na haɗe mana namu a dining Sisi na haɗe mana namu gaba ɗaya a dining ko ko ɗaki za ki tafi muku da shi. Na ce ki yi mana yadda kika ga ya dace, a'a ki faɗi don Allah. A hankali cikin wani yanayi na ce to ki haɗa mana gani nan fitowa. Tana fita baki ya ɗauka da na ta fita tana fita baki ya ɗauka da cewa na yi dacen kishiya. Na so na ci abincin a wurin su na so na ci abincin a su sai ga Frida ta shigo ta ce, Mommy, Mama ta ce ki fito mu ci abinci. Na tashi muka fita tare da ita ina riƙe da hannunta ina tambaya ta basu je Isla ina tambaya ta basu je sukul ba ta ce min ai suna holiday dukkanmu kuwa muka zauna a dining har da Safiya da yaran. Kudrat na mita ni da Salim sai mun hada har na safa da bamu ci ba. Kudrat na mita ni da Salim sai mun hada har da na safan da bamu ci ba. Ba za mu bar mata abinci ba. Ita ta yi girki ba ku ita ta yi girki ba kuku ba. idan ba haka ba kuwa ɗumamansa za ta yi mana sai da daddare. Ina dariya na ce ni dai miƙo min filet ɗina Kai dai tun da kika dafa Allah ya miki albarka. Wanda ta zuba min Safiya ta janye gabanta sai wani ta zubo ta miƙo min. Haka muka ci abincinmu cikin raha muna ta hirarrakinmu shi yana faman danna wayarsa. Kudrat na tsokanar Safiya akan ta zauna mana sai wani lokaci ta tafi. Safiya ta hau bala'in mun raina ta. saboda mun mayar da ita bata saboda mun mayar da ita ba ta da miji shine saboda mun raina ta ita ba ta da miji shine shine za mu mata wannan zancen haka ce ta bambami ni da kudrat muna ta mata dariya na cewa kudrat ke ma ashe wannan yar bata barki ba ta ce idan safiya na masifa to ni ina nai idan safiya na masifa To idan idan Safiya na masifa, to aini ina yi mata shiru ne, idan ta ishe ni sai kuma in kunna waya in ware kidan. sai kuma in kunna waya in ware kiɗa na barta da halinta. Cikin nishadi da kowannen mu yake Safiya Sofia ta ce da Salim Broda, ni ba zan ƙara yi ne a gidanka ba ka sallame ni kafin matanka su sa min ciwon kai. Yana murmushi ya tashi ya bar mu a nan. Komawa ta ɗaki, komawa ta ɗaki ne yake faɗa min su umman Batulu a jirgi za su tafi. Na ce masa kuɗin ai zai yi yawa. Sai ya ce sane ya ce ba za sai ya ce sani ya ce ba zai yiwu su zo a mota su koma a mota ba. Zaman mota babu daɗi tunda akwai hali za su tafi a jirgi kawai. Ne masa godiya kuwa da nuna masa jin daɗi na. Gabanin gabanin la'asar muka yi musu gabanin la'asar muka raka su airport suka tafi kamar kar na rabu da ni kamar kar kamar kar a rabu ni da kamar kar a rabu ni dai har da kwallata. safiya tana taya min tsiya shi din ma safiya na taya min tsiyarta shi din ma bata bar shi ba sai da ya shi din ma bata bar shi ba sai da ya rankwashe ta aka hakika kewan su tun hakika nayi kewan su tun ba a yi nisa ba Gwagwace ke Gwagwace gwagwace take haihuwa mai rana yau gashi zallar arziki ya sa sun hau jirgi. Yau gashi zallar arziki ya sa za su hau jirgi. Bayan mun dawo daga bayan mun ne a mota yake min zancen dina ɗin da abokansa suka shirya mana. Ya ce a nan cikin barak ɗin namu za a yi ba a wani waje da nisa ba. Ko da muka dawo gidan ko da muka dawo gidan ajiye ni ya ce ba zai je Ko da muka dawo gidan ajiye ni yai, ya ce zai je wani waje ya dawo. Ni da ƙudurat muka zauna tana min fira. Tun bana sakin jiki da ita har na ware. Yaran na gefen mu suna yaran na gefen mu suna nasu wasan. Da kanta ta kira min mamanta ta haɗa ni a waya muka gaisa. Ita ita ma maman na ita ma mamanta mace ce mai halin mutunci tana ce min dota na. Tana ta ce min dota ne. tana ta ce min dota na muka gaisa a waya muka sa wayan a handsfree ita take ta faɗa muka sa wayan a free ita kuwa dai ita kuwa dai faɗa ta dinga mana har da cewanta idan ba mu haɗe kanmu ba za ta zo har gida ta yi mana duka cikinmu babu wanda zai fi ƙarfin duka a wurinta sai bayan isha ne salim ya kira ƙudurar ya ce mata mu shirya ya yake ce mata mu shirya da ya zo tafiya za mu yi can wajen dina ɗin. Shirinsa ba mai wuya ba ne, ƙudurar ce ta yi min kwalliya ashe make of artist ce. Na yi shigan white, na yi shigan white material na gown, na yi kyau sosai a cikinsu su kansu yaran cewa suke mommy kin yi kyau. Ita kuwa haka ta ɗage tana ta yi min, ita kuwa ta dage tana ta yi min hoto a iPhone 15 ɗinta. sai da muka gama shirinmu sai da muka gama shirinmu muna ta zaman jiransa a falo tukunna ya dawo ba ƙaramin jin daɗi ya ba a yadda ya same mu don sai da ya kasa ɓoye farin cikinsa har da ce mana yawa kun ga yadda na same kuɗin nan tare kuna fira kuna dariya haka nake so na same ku a ko da yaushe har san da zan daina numfashi a doron ƙasa ni ce na saurin ce masa filis ka bar mana zancen mutuwa ya murmusa kunci yana cewa mutuwa dole ce mutuwa dole ne kudurar ta ce mun sani ai yanzu dai ka je ka shirya shi ma shigar white suit yayi yayi kyau sosai sai dai muna zuwa can wajen taron suka sa shi sai da ya cire ya saka uniform su ni dai yar kallo na zama a wajen don duk wanda ya zo mana magana don duk wanda ya zo mana murna magana suke yi da yare ba wai taron ba wai taron mutane aka yi ba ba wai taron mutane aka zo aka yi ba na a zo a gani iyayen barak ɗin ne su ma kuma manyan cikinsu duk da iyalansu. Ai na ga yadda ake shan barasa kamar lemo, haka aka dinga fasa kwalabanta. Na kasa daurewa sai da na taɓo ƙudurat na yi mata gulma. Tana dariya sosai ta ce ai duk cikin barak din nan ai duk cikin barak din nan mu ne kawai Allah ya zaɓa daga gidan wani soja. Allah ya zaɓa Allah ya zaɓa da wani gidan soja, Moses ne kawai ba ma shan Ai kus ta ce ai duk cikin barak ɗin nan mu ne kawai Allah ya zaɓa da gidan wani soja Moses. Nan ne kawai ba a shan barasa, amma ko mutum kaje aka tashi amma ko gidan mutum kaje aka tashi kawo maka ruwa sai an haɗa maka da ita. Kidan da aka sa shi ya ja mana kidan da aka kidan da aka saki shi ya ja mana lokaci ban san Salim haka yake ba ai. Ya shiga sai rawa yake tiƙawa. baya jin kunyar yaransa. Ban baro wajen dinar ba sai after eleven, kyautar da suka bani har da kuɗi. Kyautar da suka bani har da na kuɗi, har da katon frame da aka yi mana da hoton har da katon frame da aka yi mana da hotonmu gaba ɗaya na family ɗin. Nawa ne aka yi maijin a kai, nawa ne aka yi maijin a kai, nasu kuma already, nawa ne aka yi maijin a kai, nasu kuma already nasu kuma already dama akwai shi lokacin Rufiyat tana jaririya kafin mu karaso gida yaran duk sun yi bacci a mota Farida ce kawai idanun tafi ita ma dan suna buga lido ne na ita da Kudrat Allah sarki rayuwa ba ruwanta Allah sarki babu ruwanta tana kujerar baya ina gaba ko irin nuna wannan fasam ko irin nuna wannan fasam dalilin hakan har sai da na tuna ranar da za mu fita da Zahra'u na yi ƙorafin ta shiga gaba nazifi ya nemi ya ci mutunci na gaskiya samun irin mata kamar kudrat a wannan zamanin sai an tona haka muka dawo a gajiye duk wa gajiyan da muka yi hakan bai hana salim ƙara ɗora min wata gajiyar ba don haka ya ce shi kan bai yi misin don haka ya ce shi kan bai yi misin zaƙin madarar da ya sha jiyan ba hakan kuwa na biye masa muka sha bidirinmu hakan kuwa na biye mishi muka sha bidirinmu To alhamdulillah a sati ukun da na yi cikin sabuwar rayuwar auren da na samu, babu abin da zan ce da mahalicci na sai godiya, ko a iya haka aka bar ni, haka kuma ina Haka yi wa duk wani wanda ya fuskanci kalubale irin nawa fatan samun kyakkyawan samun farin cikin da ya fitawa. Ina ganin masoya, ina ganin soyayya da kulawar da ban sami irinta a baya ba, ban san wani tarairaya daga wurin miji ba. Ban san wani tarairaya daga wurin miji ba irin yadda nake samu a yanzu. Ban san taltalin mace kamar kwai ba. Ban san taltalin mace kamar kwai ba sai ban san taltalin mace kamar kwai ba a wajen namiji sai da na san sai sai dai na san bautar na sai dai na san bautar namiji da kuma bautar ƴan uwansa kuma a rayuwar baya na san na shaƙu da nazifi fiye da dukkan tunanin mai tunani haka haka na so shi Haka na so shi, wani irin so da nake jin ba zan iya rayuwa a duniyar idan ba haka na so shi haka na so shi wani irin so haka na so shi wani irin so da nake jin ba zan iya rayuwa a duniyar da babu shi a tattare da ni ba sai dai sai dai mamakin kaina nake a yanzu sai dai mamakin kaina nake a yanzu shin anya wannan san da na yi wa nazifi so ne da ake kira asalin so muraran saboda ji nake kamar akan Salim na fara sanin wani ɗa namiji. Don har nake ji don son son son da har nake son da son son da har nake son da har nake jijjiga idan na sami gilmawar tabbatacciyar da za ta iya raba tsakaninmu. A yadda nake ji saboda ji nake kamar zuciyata dama can an halicce ta ne da jinin soyayyar Salim. Tsakanina da Salim zaman rayuwarmu muke mai cike da jin daɗi, tsumammiyar soyayya, kwanciyar hankali, tsumammiyar soyayya, kwanciyar hankali, farin ciki da fahimtar juna. Shi kam irin mazan nan da kowace mace ke kwaɗayin samu ne, ba wai an ce soja bai sake wa iyalinsa ba, ba wai wai an ce soja bai sake wa iyalinsa to shi dai ba haka yake ba, a waje yake soja amma a cikin gida abokan amma a cikin gida abokin iyalinsa ne, namiji mai kyautata wa iyalinsa, mai ba wa iyali lokacinsa, mai wasa da dariya da su, idan har yana gida to yana cikin matansa da yaransa a yi ta raha. Ya yi ta mana barkwanci da cikinmu sai ya kusa kullewa don dariya, ko da yaushe cikin tambaya ta yake ba ku da wata ko da yaushe cikin tambaya yake ba ku da wata matsala me kuke so zan yi kaza ya kamata na yi mene zan yi kaza ya zan yi kaza me ya kamata na yi menene shawarar ku akai duk abin da ya ci a waje kuwa in Allah ya yarda mu ma sai mun ci shi sai in dai ba a garin yake ba amma sai ya yi ragowa ya taho mana da shi babu nuna mana bambanci tsakaninmu nuna mana yake duk matsayinmu guda a wajensa babu wadda tafi wata kyauta idan zai mana kyauta idan zai mana iri guda haka zai siyo mana kuma shi ba irin mazan nan bane da sai sallah su kuma shi ba irin mazan nan bane da sai sallah sallah suke wa mace sutura ba ni dai yayi inda yayi tafiya musamman in Lagos ya je to zai kwaso mana kananan kaya kuma haka zai kwaso su kamar kayan kuma haka zai kwaso su kamar kayan tagwaye kala ɗaya sab to su ma to suna ma ya koma ce mana Hasana da Usaina yau wato shi wannan magani tsarki kawai ake yi da shi tsarki kawai mace za ta yi da shi ki ji tsoron Allah in har kin san mijinki ba wulaƙanta ki yake yi ba kuma yana biye da ke ki yi tsoron Allah kar ki yi amfani da shi E, kawai abin da zan ce maki kenan ki ji tsoron Allah kuma in kin san kina da kishiya kar ki yi amfani da wannan magani ban ba da wannan magani ba da niyyar wata ta cutar da wata ƴar uwarta in kika sake kika cutar da wata to hake da Allah ni dai ba ruwa na. wannan magani an fito da shi ne kawai domin a taimaka wa mata wanda suke cikin gararin rayuwa macen da ba ta gamsar da miji kwata-kwata wadda namiji bai san darajar ta ba ko namiji mai biye-biyen mata to ki jaraba wannan magani da ikon Allah za ki ga abin amfani shi ga masu buƙatar magungunanmu za su yi tuntuɓar mu ta nambar mu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara ta ina mata masu a kan cewa mazajensu suna neman mata to wannan damar taku ce na zo muku da wani sabon sirri mai suna bakar mallaka wato maganin mazan zamani mallaka ce sadidan wanda idan kika yi amfani da shi shine ƙarshen matsala kuma share hawayenki duka takensa ne idan har kika yi amfani da wannan mallakar babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi idan ba ke ba sai dai kawai da ce ki ji tsoron Allah kuma kar ki cutar da shi domin mallaka ce ta gasken gaske ga masu buƙatar magungunan mu za su iya tuntuɓar mu ta lambar wayar mu kamar haka 081 42 80 01 99. wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara